inda za a tashi wale za ƙazai tumbin lazi haka matbihi halar alal barewar ƙo'ani wale za ƙazai tumbin lazi haka mat haka kuka yi hukunci da abin da shahinan ku suka yi hukunci da shi kuka bar hukuncin annabi sai kuka ɗauki kuka yi hukunci da abin da malaman ku suka yi hukunci da shi jahalan saboda kun jahilci darajar annabi alal akhbari wal qur'ani qawluhu qadaytu billadhi hakamat bihi ay qadaytum billadhi hakamat bihi al ashyakh kun yi hukunci da abunda malaman ku suka yi hukunci da shi alal akhbari akan hadisai wal qur'ani da kuma kan al qur'ani فيما حكمت به الشيوخ الأشياء على الأخبار والقرآن قضيتم به تقصم فيه في تشهدين أنسكنا أكن قال الله قال رسول الله وقوله مغنى مال من دعيشة سنيحك نجعلا على الأخبار والقرآن يعني أن كل إنسان يحكم على القرآن بما يخالف القرآن فهو جاهل دون ده هكونشي ده أبون ده يعني ايه هكونشي أكم قرآني يفيفي قرآني بما يخالف القرآن قلنا دولة جماعة جاهلين والله إنكم لديكم مثل معصوم وهاية يعني والله إنهم شهدنا لديكم أولاكم مثل معصومين كما النبي فقد أكيس وهذا غاية الطويل ونشين كرشين تولين في يعني أنكم يا أهل البدائي معطلة tarauna anna agalata shuyukhi kuna ganin taramace tardakin malamanku sawabun daidai ne in ma tarmace tarmace wa in ma kame kame wa hadha eh, fil hakika min amal basira wannan gaskiya yana daga cikin makancewan basira wal iyadu billah fallazi yadunnu galata sawaban mutumin da ke ɗaukan kurakurai daidai kama kala ta'ala kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ka faɗa masu ya rasulullahi هل إن باقوا لاباري بالأكثرين دتعققوا أثاره وجمي أعمال وجمعيك سوني الذين هم الذين ضل فعيه سوني وند في سيروشي في الحياة الدنيا سوني أيكي أما أيكي يا باشي wahum yahsabuna suna nan suna kirga a annahum nuna sun'a sun kawata abu sun yi aiki suna sanar za su je su samu ladan abin su a lahira kuma riga ya rushe to Allah ka zari da aikin da aka yi don riya da aikin da aka yi don neman suna ga aiki an yi a aikace an sha wahala amma ya rushe sannan mutum bai ma san ya rushe ba yana ganin ya yi kaza yana ganin ya yi kaza alhali abin da yin ya rushe kai duniya tana da bukatan takarar ba rayuwa tana da bukatan mutum ya takarar ba amma abun mamaki mutum ya iya takatsantsa a duniya a gwamnatin duniya amma ba zai taka tsantsan tsakaninsa da Allah ba duk wani abin da muka san gwamnati ba ta so duk wata ka'ida da ban ta muna neman mu cika ta da sunan bari mu ga karshen su amma ka ga cika na Allah san ta hmm? haka ne duk wani abin da aka ce masa na gwamnati muna bi muna ta kazan ba, idan za ka bude shago za ka bi ka'ida kaza za ka bi ka'ida kaza ba zai shagon ku kana da takardar kaza kana da takardar kaza sai da maganin ba za ka yi a kafa ake sai ba ka sai ka zo ka kafa ka sai za ka maka a sai kana da wani abu sai kana da waye sai kana da waye za ka an cika dukkan komai a haka kila sai ka kara da kyauta in ba ka ba ka fuskanci aka kana ciniki da yawa yanzu nan a gaba maka makakabo kabo mata arfi saboda ka rasa to amma ka dubi yadda muke na Allah ba wa ma bin sai wa in ba ya taso a yi shi kaza zube duk wani aiki na Allah ya taso a yi shi kaza zube ba a bi masa ƙa'idodi وهو وهذا والعياذ بالله من تلبيس الحق بالباطل وكل إنسان لا يريد الحق دمت من بين من جسكيا بين gaskiya fal ghalibu an ya ama anhu galibi ne gaskiya za ta bace maka zai makarci wa Allah yi waffaka lahu Allah kuma ba zai dakar da shi ba abin da yake nema li qaulillahi ta'ala falamma zagu azaga Allah qulubahum lokacin da suka karkace shi ne Allah karkace da suka san sun bauɗe Allah ya bauɗar da su a kaga sun ga gaskiya suka ɗabinta shi kenan da suka dawo za su zubi ina take ina take suka rasa ta fa'alaika ya abdallah bawan Allah ya waje gare ka bai kasdil haƙƙi ka nemi gaskiya ka nufi gaskiya in ka dafa ta ka bi ta hatta tuwaffa lahu wala ya kono hammuka an taso da kunta kada ya zama burinka ka taimaki abin da ka faɗi duk ra'ayin da ka kawo ka nema masa dalili goyi bayan gaskiya bal iji alhammaka an tansura alhaqa ka sa burin ka taimaki gaskiya ne kawai fa in kunta qultahu in ka faɗe shi wa zananta annahu alhaqu wa tabayyana laka annahu ghayrul haqq sai ga lamari ya bayyana abin da ka faɗi ba gaskiya ba ne ba kada ma wata wata farje ilal haske an ka koma ka bi gaskiya ka rabu da wancan magana da kai ko da za a ce maka da ba ka ce mana ka zaɓa ke to da na ce muku kaza ina tsammani shi ne gaskiya amma na gano wanda na faɗi ba shi ne gaskiya ba wannan shi ne gaskiya da kunyar lahirar kwanda ta duniya ka kubuta wanda zai bi je bi in wani ra'ayinka ne yi maka irin wancan za ka bi amma ne yanzu na daina yin wancan na da wannan wa in kunta qultahu tazunnu annahu al-haq in ka faɗi kana da son gaskiya ne wa ma zala indaka annahu al-haq bil adillati fastamsak bihi kana da hujjojin ka ta kai ko da abun ka la tukhalifu li qawli ahadin kada wani zai ma kormoto ya kada kwakwazo ka bashi wa'alam annaka idza asabta al-haqqa in ka samu gaskiya faqad hudita bi qawlihi ta'ala wala qad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir mun sauƙaƙa al-qur'ani don mutane su wa'azu ainihin su fahimta ko akwai mai neman fahimtar in kana neman fahimta ne ne ta alkur'ani kana na alkur'ani kana na a sunan manzon Allah qawluhu wallahi innahum ladayku magana yace su mutane na auren ko ad ya'udu ala al-ashiyafihu qawluhu mithlu ma'sumin ay ar-rasul بل هم على اعتقادهم القدر وانسوا سوء إن ينبديا ما لما سوء على من المعصوم ويقدمون أقوالهم سنة جبرة دمجن جنوسوا على قوله تبا لكم ماذا تن ماذا تنقص بعد ذا لو تعرفون العدل من ma zatta na بأن to menene na قصة manzon Allah ba wannan ba ba da za menene na kasa manzon Allah bayan wannan abin da kuka yi la ta'rifu da adala da kun san gaskiya min da kusan qawlu tabballakum ma zakkina ba da ai khusran Allah ko فماذا تنقص بعد هذا ماذا أتيكم نقص وأمن دولنا وأن شيء أصل نقص منظر الله يعني هل يمكن بأن تقدموا أشياخكم زي شيء منك ولا أقوال الرسول زي هو عن كلام شيء اللهم لا لأن هذا غاية التنقيس بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن شيء نقص نقص والله ما يرضيه جعلكم له توسا لشدكم ولي والله ما يرضيه أني ولا والله جعلكم له توسا sanya shi da kuka yi garkuwa wannan abin ma yurdihi ba zai gamsar da shi ba baya murna da shi ku sanya manzon Allah ga kuwa lishirki kun ga shirkan ku وللعدوان za ku yi ta da shi kamar yadda mabiya annabi isa suka ebota da mabiya sa gobe kiyama قوله ما يرضيه جعلكم له ترسا أي لا يرد الرسول أن تجعله النبي بذي يبدبك سنياشي ترسا له فتقولون نحن أحباب أحباب هموة وصو يا سني سنة كنت تبدأ شيء لشي كما ذنكم وهو حبيب لنا حبيبنا وهو قدوتنا وهو إمامنا وأنتم تشركون به بالقروة هنا لين شركة به وجنبك إيوه ودعائه والاستغاثة به لأنكم جعلتم بين شرك الرسول وبين تنقف أقواله يا إبو